yau muna uku ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida sha takwas ga watan almuharram dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas cikin littafin kitabu tauhid za mu tashi littafi na shida darasi na ɗaya shine tafsiru kalimatu tauhid mun yi littafin kitabu tauhid shine na ɗaya muka yi kashfu shubahati shine na biyu aka yi al'usulus talasatu shine na uku aka yi alƙawa'idul arba'u shine na hudu aka yi masailul jahiliya shine littafi na biyar yau za a tashi littafi na shida tafsiru kalimati tauhid fassarar kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah tafsiru kalimati tauhid bismillahir rahmanir سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أما أنا لا إله إلا الله أنت بيوانا بجمع مالمي شيخ محمد بن عبد الوهاب جمد منين فسر لا إله إلا الله فأجاب بقوله سيباد أمسى دفأرسى إئلم كسني rahimakallahu malam ya sha sabal buɗe littafinsa da irin wannan kalmomi guda biyu ka sani Allah i maka rahama wanda ya nuna tausayinsa da tausasawarsa da kuma neman buɗe ƙofa ga masu saurare tsaya su ji me zai ce don duk wanda zai fara maka bayani ya ce ka sani ma'ana ya kiranka zuwa ga ilimi sannan Allah i maka afuwa Allah ya maka gafara Allah ya ce maka to wannan dole ka tsaya ka ji me zai ce jina hadhihi ita wannan kalma ta la ilaha illallah hiyal fariqatu bainal kufurwar islam wannan kalma ita take raba tsakanin kafirci da musulunci wanda iyadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine musulmi wanda bai yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba bai shigo musulunci ba saboda wannan kalma ita ce take tantance musulmi da wanda ba musulmi ba kuma Allah ta'ala ce innahum kanu izaƙila qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna sun kasance in an ce musu ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai su girman kai ma'ana ba su yadda a kadaita Allah da bauta ba wa hiya kalimatu taqwa ita wannan kalma ita ce kalimatu taqwa da ta zo alqur'ani alzamahum kalimatu taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha ita ce wannan kalimatu taqwa ita la ilaha illallah wa hiya al-urwatu sannan ita ce igiyar da ba ta katsewa lam fisama laha Allah ta'ala ce faqad istamsaka bil urwati lam fisama laha to la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah daga cikin fassarar da aka ma al urwati shine kalmat tauhid وهي التي جعلها إبراهيم باقية في أقبه لعلهم يرجعون ita ce wacce annabi Ibrahim ya sanya ta mai wanzuwa a bayansa don su komo zuwa ga Allah. Jala kalimatan baƙitin fi aqibihi la'allahum yarji'un. Walaysa al-muradu qawluha bil lisani ma al bi ma'naha. Mala yace ba ana nufin ka faɗe ta da baki ba tare da ka san abin da ta kunsa ba. Dole in ka san ko ka fahimci in ka ce la ilaha illallahu Muhammadu rasulullahi me kake nufi me fassararta me ma'ananta me rukunanta me sharuɗanta me take koyarwa me take kira gare shi me take korewa da haka ne ma'anan mutum ya san ma'anarta fa'alam annahu kaga Allah ya ce bai ce qul ba sai ce fa'alam annahu lailaha illallahu wastaghfir li dhanbika wal lil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa ce ka kenan kasan san ma'anan la ilaha illallah kasan abin da la ta kunsa kasan abin da la take koyawa kasan abin da la ilaha illallah take nuni zuwa gare shi me take so a yi me take so a bari tunda kalmomi ne guda hudu nan kuma kalmomi ne guda uku in ka ce la me kake nufi da la din nan ilaha me kake nufi illa me kake nufi Allahu akwai annafyu akwai alisbatu isbatu wani abu aka kore wani abu aka tabbatar to me aka kore me aka tabbatar an kore da la ilaha korewa ce illallahu tabbatarwa ce to me aka kore me aka tabbatar zaka malam zai bayani akan wannan sai ce ba kawai mutum ya faɗe ta da harshe amma kuma ya jahilci abin da take koyarwa ba ko abin da take cewa ayi ba ko bai yi aiki da ita ba ai ba faɗa da baki Allah yake so ai kawai ba so yake a aikata la ilaha illallah fa innal munafiqina yaqulunaha don munafikai ai sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma Allah ya karyata su saboda sun faɗe ta ne da baki bata je zuciya ba idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wa idza laqul ladhina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un kaga ashe sun ce sun yi imani sun ce la ilaha illallah sun ce muhammadu rasulullah amma Allah ta'ala ya ce wa mahum bi mu'mini ba su da imani wallahu ya'lamu innahum lakazibuna ah sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ya ce ƙarya suke yi ma'ana ba kalmar ce ƙarya ba su ɗin sun faɗe ta ne ba da gaske suke ba sun faɗe ta ne ba su cika sharaɗinta ba ma'a kaunihim Fa'innan innal munafiqina ya wa hum tahta al-kuffari fi ad-darki al-asfali min an-nar suna sallah wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila suna sallah suna ambatan Allah amma sallar bata cika sharaɗin sallah ba zikirin bai cika sharaɗin zikiri ba imanin bai cika sharaɗin imani ba na bayna zalika la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula'i da ka rashin tsayawa su guri guda shi yasa musu da ka mala yace munafakai sun faɗe ta amma suna ƙarƙashin kafirai fi darkil asfali minan nar akwai addarakat akwai addarajat akwai hawa hawa akwai sauka sauka idan kana hawa bene ai a ci ake yana hawa ko in kana sakkowa ci ake kana sakkowa to su sakkowa za a yi ta yi cikin wuta a yi ta sauka cikin wuta sai an je can ƙarshe nan ne matsayinsu A darkin asfal can ƙuryan ƙasa Ƙuryan ƙasa ka ji aka ce wuta aka jefa abu cikinta shi ya shekara saba'in yana shawagi bai dire cikinta ba shi ne zurfinta ƙa'aruha to amma kuma su suna can ƙarƙashin ƙasa a ɗora kafirai kan munafukai kuma sun yi sallah sun ce la laha illallah sun yi zikiri amma saboda duk da gaske suka yi ba duk ba su cika sharaɗin da Allah yake so ba da haka suka kasance cikin wannan kaskanci ma'a kaunin musalluna gashi suna sallah Allah ma ya tabbata Alƙur'ani wai za qamu ila salati suna yin sallar wa ma mana'ahum an tuqbala minhu nafaqatu illa annahum kafaru billah Allah ya ce sun ciyar amma bazan karɓa ba saboda sun kafircewa Allah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan Allah ya ce wa annabi alaihi salatu wasallam duk wanda ya mutu cikin waɗanda na lissafa maka munafikai ne kada kai musu sallah saboda an yi wa ɗaya saboda ɗansa abdullahi bin salul bin ubay bin salul yana da ɗa sunan ɗan abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul shi ɗan nasa muminin gaskiya ne shi kuma uban kafuri ne munafiki ne shi kuma dan mumini to da aka da ya mutu dan ya zo ya gaya wa annabi alayhi salatu wassalam yana son annabi ya masa alfarma guda biyu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada rigarsa a masa likafani da ita ka da uba sannan nabi yana so annabi alayhi salatu wassalam ya masa sallah Na ba alaihi salatu wasalam ya shiga ya ɗauko rigarsa ya bashi shiga gashi a sa a jiki saboda ya san an sa masa riga annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu sauki zai samu rahama zai samu azaba ba za ta shafe shi ba saboda wannan riga ta manzon Allah sallallahu alaihi da aka samu sama ya mutu kafiri shi kuma ceto bai haɗa da kafiri ba annabi alaihi salatu wasallam tayi zai je masalla Umar ya sha gaban sa ya rasulullah ka fa san abin da ya zage ka ya zage musulunci ya hada kai da kafirai an yake mu mun yi nasara sun ji haushi an yi nasara akan mu sun ji dadi mun fita yaki da su sun gudo sun aika kafirai wasika sun gaya musu inda muke an kawo mana hari sun watse duk abin da zai sa musulunci ya kare ba wanda bisi ba na ba alaihi salatu wasalam ya ce ina fata Allah ya yafe masa inda yana cin wanda za a ba. sai da Allah ya saukar da istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir lahum ka Allah ya tsare mu da munafinci ya Allah muna roƙonka don falalarka da afuwarka da rahamarka rijin Allah ka tsare mu da munafunci a ce za ka yi laifin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai zauna ya ce Allah ka yi gafara Allah ka yi gafara Allah ka yi gafara Allah ka yi gafara Allah ka yi gafara har sau saba'in Allah ya ce ba zai karɓa ba ba fa ni ba ba kai ba ba jibrilu ba ba annabawa ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda munafincin munafiki ya kai munafincin da Allah ba zai sa shi cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin Allah ya sa ka cikin ceton annabi sha zai kawai taho a tafi da kai amma da bai shiga ciki ba da Allah bai shiga ba bai shigar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba zai shigar da shi ba in Allah ya kore ka annabi zai karɓe ka ba shi ne ba yadda zai Allah ya kore ka annabi ya karɓe ka ka da Allah ce wannan ba nawa ba ne? sai za Allah yake ni ma ba nawa ba ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masalla ya kuma zama cikin wanda suka sa shi cikin kabari bayan an binne shi za a tafi yace a tsaya a sake tono shi aka bude kabarin annabi ya shiga ya dauko shi daga cikin kabarin ya bude kirjinsa ya bude likafanin ya ya ɗebo miyan bakinsa mai albarka ya shashafa masa a jiki wanda azaba kar ta taɓa shi Allah ta ce ba zan magafara ba kaga illan munafunci akrama kallah duk fa akan wannan kalmar ce la ilaha illallah su faɗe ta da gaske su tsaya da gaske saboda san duniya da san mulki da san rayuwa san mulki ne fa shi an yi taro an naɗa shi sarkin ko gwamnan ko shugaban ƙasar Madina an sa ranar da za a yi rantsuwa sai manzo Allah ya shigo alayhi salatu wasalam sai jama'a suka watsi da masu naɗin sarkin da wanda za a naɗa da waye duk suka tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ban musu saura mutum 70 duk garin yan fadar su gaba ɗaya su 70 suka tsaya da maza da mata suka ce to yanzu ya zani yace to yanzu dai matsala biyu ce in mun bi shi mun zubar da kiman mu mun zubar da sarautar mun zubar da tsarin mulkin mu in ko mu imani da shi ba ya riga ya karfi yanzu cin mana zai to bai shawara suka ce mu shiga da baki mu zauna a kafircin mu da zuciya shine asalin fara munafunci a duniya yanzu ga a maka ai ba munafunci lokacin kai imani jibgarka ake ta yi ba ba za ka gane kuma jibgarsa ake ko ba fita ba amma da aka zo madina aka samu kafa mulki to daga nan munafunci shi yasa duk inda mulki yake sai kaga munafukai duk inda mai mulki yake kaso saba'in da biyar na wanda suka kewaye shi munafukai ne wallahi su gyara masa mutumin banza su lalata masa mutumin kirki akwai waɗanda su bawab ake kiransu hajib masu shigar da mutum da fito da mutum masu kai labari tsakko labari ba za su yadda ka san komai ba ba za su yadda ka ga kowa ba ba za su yadda ka ji kalmar kowa ba sai abin da suke so sai za ga mafi yawan masu mulki sai sun sauka suke nadama sai su ga an bata musu mutanen kirki an kore su daga jikinsu an ja musu mutanen banza sai ranar da ba mulki. sai su ga duk an watsi ashe duk yan tayi daɗi ne yan cin daɗi ne yan morewa ne yan tamore ne wallahi haka mulki yake tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dai kun gani mutum saba'in suka yi wannan abin to wannan haka zai ta tafiya har ƙarshen alkiyama ko kai yanzu kai kuɗi ko kai mulki ko kai sarauta in ba sa'a ka ci ba sai ka canza mata sai ka canza aboki sai ka canza dan uwa duk saboda na mulki za zo su kori na asalin sai abin ya ƙare sai kuma ka zo ka ga abokanka na asali ga ƴan uwanka na asali ga danginka na asali ga ga duk ƴan uwanka na asali ka kore su to haka haka kujerar mulki take sai wanda Allah ya tsare Allah ya kiyaye kawai shi za ku ga malam ya ce munafunci wato waɗanda suke faɗa suna ƙarƙashin kafirai a darkil asfali walakin nan murada ƙauluhu ma'a ma'arifata habil kalbi abinda ake nufi ka faɗa tare da sanin abin a zuciyarka wa ha da ƙaunar ita la ilaha illallah wa mahabbati ahliha da kuma san masu faɗan la ilaha illallah wa bugudi man khalafaha da kuma ƙi da tir da wanda ya ce bai yarda da la'ila illa ba ya saba mata wa mu'adatihi da kuma fito na fito da gaba da mai ƙin la'ilaha illallah domin yanzu gaba ta zama ba don bukatar ka bace don addinin Allah ne kama ƙala nabiyu sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzon Allah ya faɗa man ƙala la'ilaha illallah mukhlisan min kalbihi wanda ya ce la'ilaha illallah tare da tsafta da tsarki a zuciyarsa wannan yana cikin sahihul jami' lamba ta takwas. imam ahmad ya rawaito shi mai 21555 wa fi riwayatin man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbihi wanda yace la ilaha illa allah tare da don Allah ya faɗi hakan a zuciyarsa Allah yake nufi Bukhari ya rawaito mai lamba ta 99 wa fi riwayatin man qala la ilaha illa allah sadiqan min qalbihi wanda yace la ilaha illallah da gaske yake a cikin zuciyarsa 128 a riwayar bukhari wa fi hadisin akhara man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ya kafircewa duk abin da ake bauta ba Allah ba musulun ya roke shi mai lamba ta 23 ila gairi zalika min al ahadith akwai da yawa daga cikin hadisai addalati mai nuni ala jahalati aksarin nasi bisa jahiltar mafi yawan mutane bi hazihi shahada da wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa'alam anna hazihi kalimata ka sani ita wannan kalma ta la ilaha illallah nafyun ta kore wani abu wa isbatun ta tabbatar da wani abu nafayul ilahiyyati ta kore cancantar bauta amma su wallahi daga wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba to ta ce ka abota masa min al-mursalina hatta muhammadin sallallahu alaihi wasallama duk manzannin Allah da shugabansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za a bauta musu ba ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan limin duninla Allah ya ce babu wani annabi da zai zo ya ce muku jama'a ka ku Allah ni za ku bauta walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufuri ba'da iz antum muslimun Allah ta'ala ce ma kana li basharin babu wani mutum cikin mutane an yi utiya lawar kitabu wal hukuma nubuwata Allah ya bashi abu uku ya bashi littafi ya bashi hukunci ya bashi annabta kaga ƙarshen daraja kenan thumma yaqulu lin nasi sannan yazo ya ce wa mutane kunu ibadalli da annabata suke ya qaumi budullaha malakum min ilahin gairu. ya ku mutane ku bauta wa Allah ba ku da wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi duka annabawan Allah haka suka faɗa babu annabin da ya ce a bauta mun wanda aka bauta masa ma ba tare da izinin sa ba fa kamar annabi Isa alayhi salatu salam, sai da Allah ya mata tambaya a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaina min dunillah kaga ba shi yasa ba amma sai da ya amsa tambaya Isa dan Maryamu alayhi salatu salam Allah ya tambaye shi kai kace wa mutane su rike ka su mai da kai abun bauta da kai da babarka ba ni ba qala subhanaka subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin bazan faɗa abin da ban cancance shi ba ni za abo ni nace abota in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in na faɗa ai ka sani Allah in dai na wani mutum ya bauta min ina annabin Allah Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi ma lahum illa ma amartani bihi me ani ibudullaha rabbi wa rabbakum abinda ce min Allah shine isan musu ku bautawa Allah mahalicci na mahalicinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumta fihim to ina nan ni ne shaida akan haka falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid kaga annabi Isa ya kara kansa cewa shi bai ce abota masa ba to duk annaba Allah ce babu wani annabi da zan aiko yazo ya tara jama'a ya ce jama'a ku bauta mu to idan annabawa sun fi kowa daraja a gurin Allah a cikin su ba wanda ya cancanci abota masa ya za abota wani abin kuma mala'iku shugaban su jibrilu jibrilu ba za a bauta masa ba to wa za a bauta ma'ana in a daraja ne duk halitta Allah kan babu mai daraja kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba a bauta masa duk a mala'ikun Allah kan babu mai daraja kamar Jibrilu amma ba a bauta masa to duk ma za ka yi bauta ai duk za ka bauta a ƙasan waɗannan ne ko to idan ba a bauta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba a bauta Jibrilu kaga kenan su ma ba su cancanci a bauta musu ba saboda ba haƙƙinsu ba ne a bauta musu wanda ya cancanci bauta waye Allah wanda ya cancanci abish ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya cancanci a girmama shi a karɓi sakon Allah daga gurin sa waye annabi Muhammad ko akwai abin da ya cancance shi abin da ya cancanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ittiba wal mahabba mu kaunaci manzon Allah mu so manzon Allah mu darajta manzon Allah mu kimanta manzon Allah mu biyayya ga manzon Allah mu so manzon Allah mu so iyalan manzon Allah da abokan manzon Allah da matansa da ƴaƴansa da danginsa duk wani wanda yace la ilaha illallah a cikin al'ummarsa mu girmama shi mu so shi amma an ce bauta to annabi ya hana bauta masa to haka ma zaka zo ka bauta wasu karabuci shi ne ta ta yawa ko saboda haka shi yasa malam yace ga annabawan Allah wa minal mala'ikati hatta jibril a cikin mala'iku har shugabansu Jibril alayhi salatu ba abota Jibrilu Jibrilu ne koyar da menene Ne kawo bauta Allah ne shi yake kawo manzanni saƙo, su ko manzanni su isar rusulan wa munzirina da Allah ya kuna nasi 'ala Allah hujjatun ba da rusul manzanni masu bishara ne manzanni masu gargaɗi ne dan kada a zo alkiyama a tambaye ka an maka wa'azi ka ce ba a yi ba alam ya kum nazirun Alubala, bala qad ja'ana nazirun zabna. ce haka ne Allah manzo ya zo muka ce ƙarya yake wa qulna ma nazzalallahu min sha'i. in antum illa fi dalalin kabir wa qalu na kunna nasma'u aw na'qilu ma na fi ashabis sa'ir fa'atarafu bi dhanbihim Allah ya ce sun amsa laifinsu kasa akwai lokacin da zaka amsa laifi amsa wace maka amfani akwai lokacin da zaka amsa laifi ka kara kanka azaba tunda sun amsa sun yi shirka kuma an musu wa'azi an gaya musu Allah suka ki karba ko ba su da hujja Allah ya ce fasuhuqan li ashabi sa'ir an ƙara nisanta su cikin tsakar sa'ira wannan wutar sa'ira da Allah ya ce bal kazzabu bis sa'ati wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وإذا المتقون كان لهم جزاء ومتينا fadalan wasalihina wa gairaha uh, fadalan an gairihima to balle kuma wanda ba su ba a halittun Allah kan babu kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba abota masa amma laikun Allah kan babu kama Jibrilu kuma ba abota wa Jibrilu fadalan an gairi balle kuma wanda ba su ba kai da ba su ba ma su ma ba su cancanci abota musu balle kai min al'ambiya sauran annabawa kama annabi isa alaihi salatu wassalam kamar uzairu da sauransu waɗanda aka bauta musu wasali'ina balle kuma nagartaccen bayi nan ce kai nagartacce ne ai sai ka hana bauta kowa sai Allah wa isbatu ha'lillahi azza wajal da tabbatar da bauta kawai ga Allah fai za fahimta zalika in ka fahimci wannan da kyau fa ta ta'ammalil uluhiyata to ka lura da me ake nufi uluhiyya shine bauta allati asbataha Allah ta'ala li nafsihi wacce Allah ya tabbatar wa kansa wa faha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa gairihima Allah ta'ala ce ba wanda ya cancanci abota masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abota masa Jibril ba abota masa wa gairihima balle wanin su an yakuna min hamis qalu habatin min khardal babu wanda ake jingina wa bauta in ba an ce bauta to alaka ce tsakanin khaliqu da makhluqu khaliqu shi ake bauta makhluku shine mai yin bauta to yanzu baka bauta Allah ba duk wanda ka bauta wa makhluku ne ya bauta wa makhluku ita kuma yin bauta makhluku ne yake bauta wa khaliqu idan khaliqu wato ba bauta khaliqu ba to kowa aka bauta wa an bauta makhluku to makhluku ya bauta makhluku sai me kaga ba bauta ba sanya bauta inda ta kamata ba ba a sanya bauta inda ta cancanta ba shi yasa yake kulliya ya kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo ga wata kalma da za ta daidaita tsakaninmu da ku Allah na abuda illallah wala nushrika bihi shay'a ku zo mu daidaita mu zama daya shine kan bauta kuwa sai Allah wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wani shashin mu ko shashin ku ya mayar da wani abun bauta ba Allah ba fahimta wallau in kuka ce ba ku yadda da la ilaha illallah ba fa qulu shahadu bi anna muslimun to ku da mu kam dai mun yi gaba mun musulunta mun miƙa wuya ga Allah shi ko wannan rana kwaya ɗaya ce duk za a tantance wanda ya da wanda bai ba duk yawan nan namu duk taron nan namu duk abubuwan nan da muke ta yi daban-daban a rana ɗaya Allah zai tantance wanda ya da wanda bai ba yau matubular sara'ir yau mai yunfa kufi fi so yau makaza yau makaza yau makaza haso 300 da wani abu ana wannan rana take kafin ta zo ita ce ranar kaza ita ce ranar kaza ita ce ranar kaza ita ce ranar kaza ita ce ranar kaza ita ce ranar kaza sai da aka bar aka so 300 da wani abu ana ba ta sufofi alkur'ani don ka shirya ai ba mai adalci irin Allah kazan za a jaraba ba a gaya maka kwashin eh, amsa za a baka kwashin amma ba za a baka amsa ba ko area na concentration ma wani lokacin ba a nuna maka inda za ka ce faga area of concentration inda za ka je kaɗan ba, sai a yi maka shiru amma Allah ta'ala zai maka tambaya ya kuma baka amsa cewa ga abinda zan tambaye ka a kabari da an ce akwai tambaya a kabari amma fa sai kun zo kabarin na'am akwai tsayuwa a gaban Allah amma ba a san me za a yi ba sai kun iso akwai wani guri ba za a gaya muku sunansa ba akwai kuma wani guri shi ba ba za a gaya muku sunansa ba amma ɗayan cike yake da ni'ima ɗayan kuma cike yake da azaba to ba ma wannan ba ba har cikin wutar sai da Allah ya gaya mana ne a ciki har cikin aljanna sai da Allah ya gaya mana ne a cikin aljanna duk abin da kake so a gaya maka ka ji daɗi game da aljanna Allah ya gaya maka wa bashirin lazina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ka san da mutum ya zo guri ruwa yake fara nema ya ce to kawa masu imani da aiki na kwarai bushara da aljanna saboda babu inda dan adam yake so ya zauna irin aljanna ita kuma aljanna ma'anarta shine guri mai cike da itatuwa na bishiyoyi wanda ga sanyi na'am ga ni'ima ga lema ga 'ya'yan itace ga kayan marmari shine aljanna sai ce jannatin sai ce tajri min tatil anhar to daiwa duk kuma wanda ya shiga guri mai daɗi baya so ya fito to sai ce Allah ce khalidi na fiya a nan da ma rizqu min hamin samarat rizqan alu hadha allazi rizqina min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara Allah ya ce in aka zo maka da kayan itace kala-kala zaka ce irin wanda aka kawo ɗazu ne amma sun bambanta a launi da dandano to me ya rage kuma ga gurin aljanna na ga guri dai an samu space an samu gurin sannan an samu haɗaɗɗen gurin kuma an samu komai sai Allah ce to akwai mata ma to sai ce ai wani ce kai matan nan sai Allah ya ce mutahhara an tsarkake zuciyarsu an tsarkake jikinsu an tsarkake maganganunsu an tsarkake ayyukansu ba za su taɓa maka abin da za su taɓa maka rai ba ba wata ƙazanta ko ta baki ko ta zuciya ko ta aiki ko ta jiki babu sai ka ce to ai kuma ka a ce a fito sai Allah ce wahun fiya khalidun kai ba za ka fito ba to in aka ce ba za ka fito ba ashe gurin ba zai kare ba dama babban barazana ga daɗi shine ko ka kare ko ya kare ko ka ƙare ko ya ƙare shi ne babban barazanar daɗi to sai Allah ya ce daɗin ba zai ƙare ba kai kuma mai shan daɗin ba za ka ƙare ba yanzu don Allah in ba sakacinmu ba wa zai wasa da wannan sana Allah ya buɗe jahannama ya bayanin me a cikinta ya faɗi abincinta ya faɗi abin shanta ya faɗi shimfiɗarta ya faɗi ya itacenta ya faɗi nau'in azabarta ya faɗi zaƙo ya faɗi ma'an hamima fa kubukibu fiha kubukibu fa ka san ma'anan fi ha wal gaw wa junudi iblis ajma'un wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusibuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalidh to kaga ai ba wanda ya fi Allah adalci in kai mun kaza ga inda zan saka in kai kaza ga yadda zan saka to me kuma ya rage mana sai kawai mu yi aiki mu yi addu'a ko mu sa rai alam anna hadhihi al wannan uluhiyya hiya allati tusammiha al-ammatu fi zamanina as-sirra wal wilaya mala yace to ka sani wannan uluhiyya wato kadaita Allah da bauta shine mutane suka juya shi a wannan zamani suke kiransa sirri da kuma wulaya. sai a ce ai wani ma cancanci a yi masa irin wannan amma sai aka cire sunan bauta sai a ce an tafi neman madadi an tafi neman gausu gausu ba ibada ba ne in sassagi suna rabbakun fasta jabalakun ai neman gausu ibada ne wanda ka ce fi neman gausu gurinsa to ka nemi ka tafi gurinsa ibada don ba wanda zai baka taimakon gaggawa a nau'in ibada in ba Allah ba in suna rabbakun fasta jabalakun sai Allah ya faɗi abu goma animu middukum bi alfin mana mala'ikacin mudi zan saukar da malaiku zan yi kaza zan yi kaza zan saboda sun nemi taimakon Allah madad sai mutum ya je kabari mai kabarin na kwance baka san me ake masa ba baka san me yi ba baka san wace tara aka yi masa ba ta yi wafa jibgasta ake iya jibga <laughs> to ka sani ko ba jibgasta ake watakila ya sha da kyar sai ka je kan kabarinsa ka ce ya shehi muna cikin tsanani a najeriya fetur ya yi tsada shehi ka taimake mu kai Allah ka rufa mu da toshe basira a shi da wai misali a shi shi yake fada yanzu fi sabilillahi in ba toshiyar basira ba ya mutum zai je kabarin wani ya faɗi wannan ya zai je kabari ya faɗi wannan na farko ma dai ka tabbatar ya mutu ko ka tabbatar shi yana cikin kabarin tabbatsin da baka da shi shine Allah ya masa gafara ya yafe masa ya karba aikin sa ya kai shi aljanna ko kana da wannan tabbas din ai kai ma sai kai bauta Allah ka nemi kai ma afuwa ba shi zaka bautawa shi ba bauta bane shi yasa wanda Allah ya fahimtar shine yake fahimta Allah ƙara fahimtar da mu wal ilahu ma'anahu sai kuma su fassara ma'anan ilahu da cewa alwaliyul allazi fihi sirru wai wali wanda yake da wani sirri boyayye to shine ilahu ai muna ji ko a waƙoƙi ana faɗa ko wanda yace malam yalid wa lam yulad da wani malami yake shine ya kantara zagi akwai wanda aka ganshi ma wani bidiyo yana nuna wani malami yana cewa kai ne Allah kai ne annabi kai ne kuma yana zaune yana ji kaiwa ko kuna jin ko ba jin Hausa ne dan naga kamar naji kamar shi mai faɗar da Hausa ne inda yana ji ya tabbatar da wannan ya sa kansa cikin hatsari kuma gashi wasu suna waka suna cewa shi ma Allah ne a ce wani wani su ce shi ma Allah ne a faɗi wani shi ma Allah ne duk waɗanda aka faɗa ɗin ba wanda bai mutu ba duka waɗanda suka faɗa ba wanda bai mutu ba amma an ce daga cikin sufofin Allah shine wa huwal hayyul ladzi la yamut wa tawakkal alal hayy da la yamut duk wanda ya ce sha ba Allah bane duk wanda aka haifa ya haifa ba Allah bane lam yalid wa lam yulad sifar Allah ce amma inda za a nuna matarka a nuna ƴaƴanka a nuna kabarinka a nuna babanka a nuna babanka a nuna ƙauyenku aba akramaka kalla kai makhluki ne ba za ka iya amfana da kowa ba ka iya cutar da kowa wa huwa allazi sammunahu al-faqira wa shaykha shake kiran wato mai talauci da kuma malamin sa shi na ake sa ka je gaban wani ka zauna kamar gawa a gaban kaza so duk saban da aka yi kakkai inkari dan baka san ya wuce shi a kira abin da yake sabo wato samihi al'amatu sayyida a ce shugaba wa ashba zalika duk wannan a zamanin sa ne wa zalika annahum yazunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilatan su a zatan gama garin mutane cewa wani mutum zai tabauta ya tabauta har ya kai wani matsayi a gurin Allah da za a dauke masa shari'a dan fodiyo yace duk wanda yace an dauke masa shari'a to baya cikin musulunci dan da akwai wanda za a dauke wa shari'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a dauke amma a ranar da zai wafaci bai da ya salla asuba sai aka kawo aka aka aka ruko shi alaihi salatu wasallam aka zo aka sashi a sauwa kai salla asuba to za a dauke wa shari'a wa za a dauke wa hukunci ce cewa ya daina sallah ya kai matsayin da shi ya daina sallah kuma ka yadda ce duk abin da kake kallo haramun a gurinsa shi halal ne ko abin da kake ganin haram a gurinsa halal ne wai ya kai wani matsayi ya shiga ya yi kwana arba'in yana faɗa wasu kalmomi ya fito ya kai li al khalq inda manzilatan wa suna da matsayi yarda an yaltaji al insanu ilaihim wai Allah ya yadda a fake da su a nemi bukata yadda ake zuwa gurin Allah a je gurinsu ha akwai wani makabari na wani mutum da shi yadda ake zuwa aikin hajji ma haka mutane suke tafiya gurin kabarin a ƙasar senegal ne wani wai bamba Baba ba ba shi amma bamba yan nan bamba din wani ayi asali wani babban shehi ne to wani yan jazira aljazira sun yi wani sun yi wani documentary akai suka ce kai wannan abun. wannan gurin fa bauta ake yi fa irin wacce ake yi a haji kaga mutane da mata da maza an yi jiragen ƙasa suna zuwa gurin da motoci da jiragen sama duk an tafi mai haihuwa ya tafi mai aure ya tafi mai kaza kowa ya tafi neman bukata haihuwa ce je shafa kabarin ya ce bai haihu ba a bashi haihuwa wani ya ce eh, bai da lafiya a bashi lafiya wani ya ce bai da mulki a bashi mulki wani ya ce bai da kuɗi a bashi kuɗi su kuma yan wanki suna na a zaune duk abin da ka kawo sai su karbe kai da ka zo a baka kuma ya za a karba a hannunka a yadda wani yake gaya mun ɗazu wai wani ya bugo mu yake tambaya a kara makalla ko ni zobe da ake yawo da shi a garin nan wai duk wanda ya sa ba zai talauci ba nace kuma ka yadda kai yanzu akwai zoben dan an sa ba a talauci kai ne ma ya isa ka ganshi nake to kyauta ake bawa ko siya ake yi tunda shi bai siyawa ya kamata ya sa ya arziki ya daina siyawa a wanke ka da hankalinka a kara makalla kaga an yi zaiba Allah ya tona mata asiri sai a kira ka a ce ga kuɗi za a haɗa amma ka kawo kuɗi za a siyo zaiba a wanke akan wannan an wanke mutane da yawa an karɓe musu kuɗi da yawa sai a nuna maka kuɗi akwatu akwatu a ce amma ba su gama zama original ba sai an wanke su da zaiba mutum ya sai da gidansa ya sai da motarsa ya kwashe kuɗinsa na banki yana son a sai zaiba a yi wannan sai ya gama haɗa kuɗin zaiba sai a yi masa zaiba aka yi wannan muka yi ta wayar da kan mutane aka gano yan zaiba yan wanki ne yanzu ana zaiba sai aka dawo kuma a kira ka a ce maka aljani ya kira ka salamu alaikum ni ne aljani kaza shekaru na dubu kaza saboda kana da kirki za mu yi maka arziki sai da muka ta wayar da kan mutane yanzu an gama da waɗannan yanzu duk wanda aka kira sai ce kai ka kai min kaza kaza sai in maka kaza kaza su da yanzu masu wannan aljanu su ma an gama da su yanzu kuma an fito da wani abu shi kuma sai a ce maka wai ga wani zobe ga wani awarwaro za a rubuta maka ayoyin Allah a jiki ka sa shikenan da aka da aka yi aka hana laya duka laya aka hana da ta shirkar da ta bid'ar da ta haramun da ta bid'a duka aka hana so da kaga mutum da laya ba za ka gane wacce ce ba aka hana laya gaba daya to yanzu sai aka dawo kuma da wata sabuwar laya shine laya zobe da laya awarwaro sai a samu ka awarwaro a ce wannan awarwaron zai tsare ka daga dukkan abinki to a ina ina a'udhu billahi ina falaki da nasi ina falaki da nasin da annabi ya koya mana za ka kwanta bacci ka tofa ta kafa uku da falaki da kulhuwan lawo da nasi ka shafe jikinka Allah zai baka kariya daga sammu da baki da sihiri da jifa da makamantansu to haka za a yi ta yi kullum sai an fito da sabon abu malamai su wayar da kan mutane yanzu ma wannan din shi ma yanzu aka gane cewa mun ce wannan zoben. ƙarya ne ba wani abu da yake ba da arziki sai Allah wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun wa yarjuhum yana ƙaunarsu wa yastagitha bihim yana neman agajin gaggawa da su wa yaj'aluhum yana sanya su ɗatan zame masa tsani bainahu huwa bainal lahi tsakaninsa da Allah wai shi ba zai daga hannu ya ga Allah ba sai dai je ya ga wa wani wani ya gaya wa Allah yana ga abin yayi nisa falazi yaz'umu fallazi yaz'umu ahlu shirki fi zamanina abinda masu shirka suke rayawa a zamanin annahum wasaituhum cewa waɗannan sune wato tsakatsakin su hum allazina yusammihum alawwaluna sune ake na farko suke kiran su alalihata alloli wal wasitatu hiya alilahu wannan wasida din shine abun bauta fa qaulur rajuli la ilaha illa allah ibdalu lil wasaiti in kace la ilaha illa allah to ka kai kanka ka tafi wurin Allah direct kuma haka Allah yake so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya maka addini ka tafi wurin Allah da shi ba wanda Allah iya da karba addini a gurinsa ko zikiri ko addu'a ko salati ko istighfari sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah iya da karba addini a gurinsa duk wani addinin da ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah bai yadda da shi ba bai ma rijista ba bai karbe shi ba in kai shi kai aikin banza addinin da zaka kawai Allah ya baka lada shine addinin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi Muhammad ya zo da shi zikirinsa kai irin nasa salati kai irin nasa addu'a kai irin nasa aure kasuwanci sana'a saki idda komai duk abin da zaka yi addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akramaka kawai baka sani ba kawai ka tambayi malamai dama mai akadari ya gaya maka in baka sani ba ka tambayi malamai ce zan yi aure yaya annabi ya koyar da aure zan yi kasuwanci yaya koyar mun bata da matata zan sake ta ya ake saki zan dawo da ita ya ake komi na haifi ‘ya'ya ya ake musu tarbiya duk komai akwai a cikin sunna ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam kuma shi ne abinda malaman mazhabunan guda uku suke ta kokarin bayyana mana da al Malik da al Shafi, da al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Ahmad abinda suka ta kokarin bayyana wa mutane kenan su musu sharhin abinda ake nufi da waɗannan hadisai da kuma ayoyi yadda za su bauta Allah su gamu da Allah lafiya wa iza aratta an haza hadha ma'rifatan tammatan idan kana son ka san wannan cikakken sani fa zalika bi amrayni abu bi kawai zaka sani al'awwalu an ta'arifa annal kuffara ka sani su kafiran farko allazina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qatalahum waɗanda annabi sallallahu alaihi ya yake su kuma ya kashe su wa abaha amwalahum ya halatta dukiyoyinsu wasu halatta nisa'un ya halatta matansu kanu muqirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyya sun yadda Allah shi ya halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta ba a da matsala da su akan wannan babu وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده sun yadda da abin nan cewa ba mai halitta sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai wato rayawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai gudanar da lamura sai Allah shi kaɗai. kama kala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ka kace wa ke azurta ku daga sammai da ƙasa amman yamliku sam'a wal absara wa ya mallaki jiyai da maganai wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa ke fidda rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy wa ke fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbiru al amra wa ke gudanar da lamura gaba ɗayan su fa sai yaquluna Allah za su ce ma Allah ne amma nan bai isa ba tunda kun ce Allah ne to ku zo abota masa shi kadai tunda ka yadda Allah ne yake wannan to ba wanda ya cancanci bauta kuma sai wannan sai Allah wa hadhihi mas'alatun azimatun jalilatun muhimmatun wannan matsala ce mai girma mai kuma mahimmanci wayya an ta'rifa annal kuffara ka sani kafirai allazina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shahiduna bihaza kullihi sun sheda da wannan duka wa muqirruna bihi kuma sun yadda sun amince da haka sun furuci da haka sun tabbatar da haka wa ma haza lam yudkhiluhum zalika fil islam amma nan bai sa sun zama musulmi ba walam jima'a dima'ahum wala amwalahum kuma hakan bai haramta a su ba da dujinanan su da dukiyar su wa kanu aidan yatasaddaquna kai har sadaka suna yi wa yahujjuna suna yin haji wa ya'tamiruna suna umara wa yata'abbaduna suna yin bauta ga Allah wa yatrukuna ashiya'a min al-muharramati hamma suna barin wasu abubuwan na haram khaufan min Allah idan tsoron Allah shi sa addini in ba na Allah bane an shiga uku mai yin ta ya shiga uku yanzu da naka nuna mu a India wai shi ya tsaya tunda yake a tsaye shekara da shekaru wai shi ba zai zauna ba addinin tsayuwa ne wannan kafafuwan nan sun kumbura malam sun ribe mabiyansa suna sawa kafafuwan magani idan wannan wannan naman ya ci a shafa masa abin nan ya tsaya cak wai addinin haka yake wani kuma addininsa shine ya daga hannu guda ɗaya hannun har ya shanye wani kuma addininsa ya bar gashi gashin ya zuba ya zama kamar bishiya shekara hamsin bai aski ba gashi ya zubo ga farata yadda ka san har sun yi tsawo faratan sun zama kamar wani dodo kuma jama'a su suna shafasa suna neman tabarruki sannan kuma aka nuna wani kwanan nan shi kuma ya ce mabiyansa a je kan dutse wai zai tafi zai yi sama ya tara mabiyansa aka raka shi kan dutse ya wasu abu su dabarinsa yana tashi ta inano da ƙasa wani kuma shi kuma addininsa shi ne idan ya yi shekaru ana bauta masa to sai je a ƙone shi sai a naɗa sabo to ga shi an taho da shi tsoho tukub abin nan ya yi wani irin ranewa, mai tsanani aka zo aka haɗa itaci aka ɗora shi a kai aka cinna masa wuta kuma zo ta kila sai ya gama konewa kurmus sun kone shi kurmus ya sun su kan sama biyansa sun san ya tafi wuta tun da tun kone shi ma sai kuma a zo ana raban tokarsa ana tabarruki da tokarsa kai mun gode wa Allah wani addini da na ga ana yi malam an haukata masu yinsa suna ta tsalle suna ihu suna numfashi suna ta numfashi sun kasa cewa Allahu akbar jumla mubtada da khabar an hana su faɗi wannan sai nishi suke wai nishin shine ibada kaga wannan toshewa basira ka ce Allahu akbar sai a sa kai ta nishi an haramta musu ka faɗan la ilaha illallah sai a ce nishin ne ke faɗa yanzu aka zo aka ce wa malamin ka karanta annahul wadih annawa ya ce al-jumla al-jumla mufida tatarakabu min kalimataini wa ta tatarakabu min aksar, wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an amina. dole sai an samu jimla fi'iliya ko ismiya min al-mubtada wa khabar ko min al-fi'il wal fa'il yanzu ka duba duk zikirin da annabi ya koya mana alayhi salatu wasallam ga ma'anoninsa a fili suke in ka ce la ilaha illallah Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil komai ya fito shi ba wahalar fada ma'anan safili fili. ni sai a haramta masa yin zikiri da waɗannan kalmomin guda shida da annabi sallallahu alaihi ce ba wani zikiri da ya kai su sai a kiyin su sai a koma ana nishi ana numfashi to shedan ya ce nishi da numfashin ya fuka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah hai Allah ka shirya da mu walakin al'amra walakin al'amra sani wa huwa allazi kaffarahum wa ahalla dima'ahum abu na biyu shi ya kafurta su ya halarta jinanansu da dukiyansu wa huwa annahu lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyya basu yadda Allah abota mashi kadai ba wa tauhidul uluhiyya huwa Allah a. wala yurja illa Allahu wahdahu la sharika la ka kira kowa kak kuma a buƙaci komai a gurin kowa sai Allah shi kadai wala yustaghasu bi ghairihi kada a nemi agaji da wani Allah wala yuzbahu li ghairihi ka a yanka abin yanka a ambaci sunan wani Allah ko ga wani Allah wala yuzaru li ghairihi kan mutun yayi bakance ba ga Allah ba wa man nazara li ghairihi wanda ya bakance ga wani Allah faqad kafara ya aikata kafirci wa ashbahu zalika da makamantan irin wannan wa tamamu hadha an ta'rifa anna al-mushrikina ka sani mushrikai allazina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallama kanu yad'una salihina su suke bautawa nagartattun bayi mislal mala'ikati akwai masu bautan mala'iku wa isa akwai masu bauta isa wa ummuhu akwai masu bauta babarsa wa uzairan akwai masu bauta uzairu kai malam tauhidi shine addini a cikin suratul ma'ida ina karanta wata aya shekaran jiya wato da an taba Allah fushi yake sai kuma ya mai da martani yace laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam inje da aya ta fara ko haka aya ta ce ko laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam na farko Allah ya musu hukunci kafin ma ya faɗi mai suka faɗa laƙadi kafara sai da Allah ya ce kafirai ne su waye suka zama kafirai allazi na ƙalu inna Allah huwal masihu bin maryam sai ce ƙul manyan liku. Minan Allah shay'an in arada an yi hulikal masiha bana maryam wa ummuhu wa man fil jami'a yace gaya musu fa man yamliku min Allah shay'an wa ita ya mallaki wani abu daga Allah ya ba wani kariya in arada in Allah yana nufin an yi hulikal masiha bana maryama ummuhu wa mutila in Allah yana son ya halakar da da annabi da annabi Isa da babarsa da duk duniya gabaki daya waye ita ya tare musu in arada an yi hulikal masiha bana maryama wa mutila sai ce walillahi mulku samawati wal ardi ku sani fa mulkin samai da ƙasa na Allah ne wa ma bainahuma hmm? yakhluqu ma yasha wa huwa ala kulli shay'in qadir sai dai ba kansu sufofi guda biyar bayan ya kora cewa ba wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba kuma Allah yana son ya halakar da wanda ake bauta wa sai ya tare musu in ma Allah ya ce zan halakar da duniya wa sai ya hana ni saboda an ce Allah an ce wani za a bauta wani Allah ya ce in na halakar da shi na halakar da babarsa na halakar da duniya gaba daya wai sai ya tare wani ta duba girman wannan kalma saboda an gaya Allah wannan yace ku sani fa mulkin sama da mulkin ƙasa da abin da ke tsakanin su mulku sama ba ba bainahuma na Allah ne ya khluqu ma yasha shi halitta abin da ya ga dama kuma waɗannan da ake bauta musu halitta ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sai kuma yace wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu in kana karanta shi malam zai gaya maka komai zai sanar da kai komai shi sa ake sa a ta mutane daga alqur'ani a nisanta su daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan anan shari'a take anan dadi yake wani malami sai da ya gama yawon sa ya ta karance karancen sa ya gama ya zo karshen rayuwar sa ya ce ka ina ma na tare alqur'ani da sunna kadai ina ma din nan na tsaya wallahi Allah ya ce annabi ya ce maka je wani ya ce wani ya ce ka fada can yau ka fada can yace da tintin ma ni annan na tsaya na karar da rayuwata sai ya gane lokacin shekaru sun tafi wa ghayruhum min al-awliya fa kafaru bi hadha ma iqrarihim bi anna Allah huwa al-khaliq ar wa gurin kwana farke ne ma wa kafaru bi hadha <laughs> suka kafirta da haka ma iqrarihim bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allah shi yayi halitta arraziku mai azurtawa almudabbir mai gudanarwa sosai mu tsaya nan wa haza wannan littafin wannan littafin da kuke gani Dr. Ahmad Bamba ya rubuta shi 1975 lokacin yana Madina yana ɗalibta a Madina ya rubuta shi ya bani wannan littafin hannuna da nasa 96 shekara nawa kenan yau shekara 30 cif Dr. Ahmad na je gidansa kan keke na in gaishe shi ce min na jiran nan an kawo wani kasi kana magana abin nan ga littafi zan baka yace sai buɗe nan ya buɗe farko sai ce min duba nan nan yace ya ka sa a nan na ce masa sha takwa abin nan 1975 in gan shi 1975 ya ce na rubuta wannan littafin wannan littafin tun da nake karanta littafi da yake magana akan kalimacin tauhid ban taɓa karanta littafin da ya kai wannan ba tun daga wannan lokacin ya ba ni kwafi kusan goma wannan ya zo in ba shi ɗaya ne amma yanzu na riƙe guda biyu cif cif na ƙin ba kowa saboda ya yi magana ne dokta akan sai da ya kalli la ilaha illallah ta fuska hamsin da shida sai da ya faɗi sunayen la ilaha illallah sunanta ma kunna sai da ya kawo guda ashirin da biyu ita wannan kalma ta tauhidi tana da sunaye ashirin da biyu Allah ya kai mu zan karanto muku wani gudu daga cikin wannan littafin yake ana kiranta kalimatul tauhid ana kiranta kalimatul ikhlas ana kiranta kalimatul ihsan ana kiranta da'awatul haqq ana kiranta kalimatul adl ana kiranta at-tayyib min al-qawl ana kiranta al-kalimatu tayyiba ana kiranta al-kalimatu thabita ana kiranta kalimatu taqwa ana kiranta al baƙiya, baqiya ana kiranta kalimatu lahi al-ulya ana kiranta al-masalul a'la ana kiranta kalimatu sawa ana kiranta kalimatun najati ana kiranta al'ahadu ana kiranta kalimatun istiqama ana kiranta maqalidu samawati wal ard ana kiranta albirru ana kiranta as-siratul mustaqim ana kiranta kalimatul haqqi ana kiranta kalimatus sidiqi ana kiranta al-urwatul wusqa wannan sunayen kalmar tukuna ya fara kawowa sai yayi mata babi guda hamsin bayan ya yi magana akan me ake nufi da kalma la ilaha illallah eh, sai ɗauki ɗaya ɗaya kun kowace kalma la ya kawo fuskokinta a larabci wajen guda goma sha takwas ita kanta la kaɗai sana ya ɗauki ila ya faɗi ishtiƙaƙi na ila a sarfu da na Hau da balaga sana ya ɗauki illa ya faɗi matsayin illa da kashe-kashen illa sana ya ɗauki kuma kalimatu Allahu ya ba ta ma'anoni guda ashirin da bakwai a ci wannan littafin sannan ya faɗi abubuwa guda tara da za ka samu idan ka tsaya akan kan ilaha illallah inda kafa fahimci la ilaha illallah to Allah zai maka ta goma shi guda tara mala ya faɗe shi a ci wannan littafi sannan ya faɗi sharaɗin ita kalmar sannan ya faɗi tasirin ita wannan kalmar a rayuwar musulmi shi ne na gaya muku guda tara sannan ya faɗi me yasa ake kiranta kalimatul ikhlas ake jingina ta ga ikhlasi sannan ya faɗi ma'anar la ilaha illa ya faɗi bambanci tsakanin ila da rabbu ya faɗi kalmar tsakanin ila da ma'abudu ya faɗi kalmar ibada da ɗa'a da bambancinsu ya faɗi kalmar ibada da ɗa'a da kuma abin da ya rarraba tsakaninsu ya faɗi ƙa'idodin bauta guda hudu ya faɗi dabbogin tauhidi sannan ya faɗi asalin ibada ya kuma ya faɗi yadda ake tabbatar da tauhidi ya faɗi falalar la ilaha illallah ya bayani akan shirka da kashe-kashe ya maya akan kafirci da kashe-kashensa ya bayani akan dangogin kafurci, ya magana akan munafunci da kashe-kashensa sannan ya faɗakar kan bambanci tsakanin shirka da kafirci da munafunci sannan ya faɗi wasu ƙa'idodi guda hudu ya faɗi abubuwan da suke warware musulunci ya faɗi tushen ahlus sunna wal jama'a akan tauhidi ya bayani akan wa ake kira ahlus sunna ya ya magana akan falalar zikiri ya bayani akan falalar addu'a ya fagana akan dangogin zikirin da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi addu'o'in da ake yi da safe da yamma da tasirin su da tauhidi ya faɗi addu'a bacci da alakata da tauhidi ya faɗi abubuwan da suke korar shedan ya faɗi abubuwan da suke na buɗe sallar dare da alaƙarsu da tauhidi ya faɗakar akan addu'a da istighfari musamman a ƙarshen dare sannan ya magana akan wato addu'a da take yayi bakin ciki da ɓacin rai sannan ya faɗi abubuwan da in shaɗan ya bujiro mutum yadda zai iyaƙe shi da tauhidinsa sannan ya faɗi abin da mutum ya sauka a wani guni mai zai faɗa sannan ya faɗi dabɗin kalimacin taqwa ya faɗi li'irabinta ya faɗi ma'anan la da kashe-kashenta ya faɗi ma'anan illa da kashe-kashenta sannan ya faɗi abubuwan da suka shafi wato ita Allah take cikin Allahu sannan yayi magana akan lafazul jalala da kashe-kashensa sannan yayi magana akan ikhlasi kalmatul ikhlas ta bangaren sarfu kalmatul ikhlas ta bangaren nahwu kalmatul ikhlas ta bangaren qaddara la da kuma kalmatul ikhlas ta bangaren fasaha da balaga da ma'ani da usulul fiqi da kuma ilimin mantiki Allah ji kan Dokta mu to kun ga yace min to kaga wannan littafin lokacin yake ga mace to kaga abin da na 75 muna dalibta ce min lokacin kai kana ina nake ina dan yaro yace to ya bani yanzu nake a samu wani a sake buga wannan littafin saboda amfanin da zai yi musamman a wannan lokaci Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa insha Allah akwai abubuwan da za mu ɗauko a cikin littafin wanda suke da alaka da wannan tafsir kalimatu tauhid din insha Allah Allah ya kai mako mai zuwa zan yi talhisin wasu mai ma abubuwa amma za su kai wajen guda 70 daga cikin littafin za mu saka su a cikin wannan karatun domin shi ma ya samu ladan an karantar da wani shashi na littafin sa sannan kuma ba kowa ne ya san dokta ya rubuta wannan littafin ba kaga a jikin bangon ma an sa a kalimatu taqwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahqiqu ma'anaha talib al-doktor ahmad muhammad ibrahim ustaz maddatay tafsir wal hadith wa ulumihima bi qism ad islamiyya jami'atu bayero kano rasahallah nigeria ko ko tsawa imafuza Allah wannan littafi Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim Bamba ya rubuta shi malami ne da ke koyar da tafsiri da hadisi da iliminsu a ɓangaren koyar da shari'ar musulunci a jami'ar Bayero Kano Allah ya tsare Kano daga dukkan abinci ce kuma Najeriya ce dai hukuku taba imafuza ban yadda wani buga littafin nan ba sai ya tuntuɓe ni sai su kuma ga shahar mana sa buga ya za a ce sai a tambayi iyalinsa ko ana so a sake in kuma da yake bugun nan kamar na tafureta ne bai fito sosai ba sai ka saba da karatu sannan za ka gane shi wani gurin kuma duk ya ɗauke wasu gurin ma ban gaggane su ba sai da na koma asalin littafin da ya ciro domin nan ƙasa yana faɗa komai ya faɗa sai ce duba tafsiri kaza duba littafi kaza duba tafsiri kaza duba littafi kaza babu wata kalma a cikin littafin na wanda ya faɗa nasa ne Sai na duba su duk ɗauko su daga gurare daban-daban a littafi kaza aka ce kaza a littafi kaza aka ce kaza a littafi kaza aka ce kaza Allah ya ji kan dokta ya masa rahama abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana to a kira sallah ko kuka ta firgita na ɗauka kusan awa ɗaya ne da rabi ashe duk karatun da nake a yanzu yanzu ne awa ɗaya amma kuna ta aiko ta Kaduna ɗauka kusan na yi awa biyu ma ina ta bayani duk sun firgita ni sai da na duba na ga ashe gaba ɗaya min awa ɗaya ne da minti biyar da sakar hamsin da shida akar maka lauka ta turo takarda shi wannan ne sa a sunna tv shine ba san a wuce awa ɗaya? saboda wayan ana sawa su can awa ɗaya suke ba wa program din to da ana tsakan bayani in lokaci ya cika sai su katse su sai jama'a su ce kash ina sauran bayani yanzu za suke so da awa ɗaya yayi ko haka kake so ko da an yi minti 55 kai a ce subhanaka allahumma bihamdika <laughs> to insha Allah shi yasa ake turo wannan takarda a ba tambayoyi yayi sai a ba tambayoyin sai Allah ya kai mu mako mai zuwa to yi kiran sallah